الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاننا الله جدارنا من النار أما بعد لتحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية أهل الجنة تحية لله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا على محبته ومرضاته وأن يحبنا التوفيق والإخلاص والصلاة في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki muke ƙara jaddada godiya a gare shi wanda ya bamu ara rayuwa zuwa daidai wannan lokaci da muka gabatar da ɗaya daga cikin wajibai da Allah ya wajabta akan dukkan musulmi muna roƙon Allah ya sa rayuwar mu ta ƙare muna masu tsaye ibada a cikin jama'a kamar yadda Allah ya umarce mu Allah madaukakin sarki muke roƙa ya karɓa mana dukkan ayyukan mu na alkhairi ya yafe mana kurakuran mu da muke aikatawa a matsayin mu na ɗan adam muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya gafarta wa dukkanin ƴan uwanmu musulmai waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda ba su da lafiya a duk inda suke muna roƙon Allah ya azurta su da lafiya masu lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara lafiya tare da imani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kyautata ƙarshen mu yau rana ce da muke karanta wannan littafi wanda madadin الشيخ murtaba abu ibrahim da yau ma aka ce ya yi tafiya sakamakon mahaifiyar shi aka ce ba ta da lafiya sun tafi kano muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها لا بأس فهور إن شاء الله هنا رقم أن لم تكفي تلسية الكتاب رقم اللازية وأن مجلس الناجل لأجي كان كتاب البيوع لدى فتوى اللجنة للبحوث العلمية والمفتاح وأن مكارامك كرنجا للتاكن تربية الأبناء مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية مع الشيخ عبد الله ابن سعد الفالح رحمه الله تعالى واللي كيف كان تدمو ينا كيف تربي ينت الدكاية أبي حسكي مع القرآن لكم السنوني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا منا كان الوسائل المعينه والأساليب التي تعين على تحقيق التربية السليمة حنيوي دسلو دأكي بي ودن دشكي كي مكاوا ودن سامر دإن لن تشكي التربية دجايا وانا أقبت دمكي مناسا نقطة قوم شادية ودا كانت ذا متاشي wadda ita ma iyaye za mu ga ba su cika amfani da ita ba to amma na Allah ya zamo cewa ko dan yanayin yadda mu muka saba mu'amala da 'ya'ya ne ko kuma a abin ba mu saba da shi ba ne shi ne risala rubuta risala zuwa ga ɗanka ka zauna ka ƙara rubutu wanda ke da kalmomi na nuna alama ga ƙauna ga ɗansa yayin da ka yi ta wa'azi ka yi ta muhawara an ta tattaunawa ba ka shawo kan abun ba ka yi munakasha duk ba ka cimma abin da kake so ka cimma ba da suka ce har yanzu akwai wani uslubi da mujarrab ne an jarraba shi kuma an ga yana da tasiri shine uslubi na rubuta takarda zuwa ga ɗanka har kuma ka sa a cikin envelope ka bashi ke wannan takardar ba wanda ya taɓa buɗa ya karanta ke ne farkon mutumin da za ka karanta kuma ina so sai ka nutsu hankalin da a kwanci sai ka buɗa sai ka karanta idan ya zo buɗe takardar abin da zai gani daga ma'aikin shi zuwa ga ɗan shi zai gani a cikin daga babana zuwa gare ni ya kai ɗana da nake ji da shi ina maka wasiya abu na farko da ka ji tsoron Allah ka kuma kiyaye dokokin Allah domin jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah shi ne cin nasarar ɗan adam a nan duniya da lahira a nan sai ka ta zubo bayanai hadisai wa'azi wani abu da ya faru akan wani wanda za a iya tunawa ko saurayi ko kuma wani wanda zai karanta ya nuke yana karanta zai buta takardar da sai bayan da ya karanta a lokacin da yake karanta ya karanta da hankalin shi zai dawo jikin shi to duk abin da yake rubuta a takardar da zai iya tasiri a jikin shi ba ka ganin shi ba shi kaɗai shi da ɗaki ke karanta don Allah ce shi akan wannan takardar zai iya tsayawa yi nazari akan ta ba na kaza a cikin takardar nan bari yi tunani ne a kaddamar tafiya kuma ba ma misali ya samu wani abu ya faru iri kwatankwaci kaza abubuwa na rayuwa duk kana ba shi labari a cikin takardar domin zai tsaya nutsu zai karanta kuma da izinin Allah ana nan ana nan wata rana zai ɗauko takardar kuma zai karanta zai ga abin da ka rubuta a jiki in ba ku manta ba zainab ya shek jafar kwanan ta ɗauko wata takarda da baban ke shek jafar ya taɓa rubuta mata hatta da ta ɗauko takardar cikin littattafan ta sai da ta ɗauko takardar ta yi ɗauki hoton takardar sai ta sa a cikin facebook saboda irin kalmomin da baban ta yi amfani da su ya tafi sudan ne ita kuma tana nan daga sudan kuma yana so ya wuce saudiya da ya ina ganin lokacin babu wayoyi sosai haka ya rubuta takarda mai daɗi daga wani ya sa sunan shi zuwa ga ƴata abin ta kaza da kaza da kaza ya iya na isa wuri kaza lafiya noma ina ƙoƙarin wuce zuwa aikin ina ƙoƙarin ko umra ko aikin haji amma ina miki wasiya da ki ji tsoron Allah kuma kai ki wasa da maganar allah. karki wasa da maganin karatun alkur'ani wasu kalmomi waɗanda duk yaran da ya gani a cikin takarda baban shi a rubuto mishi zai gane lallai baban shi ga manufar da yake son shi a rayuwa ga abin da yake so zama a rayuwa kuma Allah ya taimake shi yaran shi alhamdulillah Allah ya taimake shi zai nafin ba ki tun kafin ta ta ya aure da ta Qur'ani ga gurbin da baban ke kai ita ma bari ta kai. kuma abunda duk inda baban ce tafi zai mata magana a kai bai wuce a kan ƙur'ani ba sannan shi ma duk ɗaukakar da ya samu ta duniya sakamakon alƙur'ani ne da haka dole kenan shi ma yi ma 'ya'yan shi wasiki da wannan littafin kasi wasa da shi to irin wannan duk abin da kake so ka ya zama ka yi wa'azi ka yi nasiha ka yi kaza to ka rinka haɗa da rubuta takarda kana gida ko baka gida za ka tafi kasuwa ka ce to in yara daga makaranta a bashi takardar ne ya zauna ya karanta to irin wannan yana da tasiri sun ce a wajen babin tarbiyya shi ma wannan mujarrab wajen rubutawa amma ba za ka iya yin da ya kamata ba ka samu wanda ya kware wajen salon magana dan inna minal bayani la sihra wajen bayani akwai sihiri na ɗauke hankalin mutum takarda wani zai rubuta amma ka zo kana karanta takardan sai dauke ma hankalin ka gabaki daya to irin wannan yana da kyau iyaye su ringa amfani da shi a kan hatta wajen ƴaƴansu abu na sha biyu suka ce al-isti'anatu bi imamil masjid akan tarbiyyar ƴaƴanka ka rinka neman taimakon limamin masallaci ma aw bi ahadi talabati al-ilmi ko kuma wani daga cikin ɗaliban ilimi da ka gamsu da tarbiyyar ka gamsu da halayen shi to ina da yaro na akan masallacin da limamin wannan masallacin ina da yaro na kuma yaron ina ɗan shan wahala game da tarbiyyar shi amma zan turo maka shi da Allah ina so a ɗan ja hankalin shi domin tana yiwa maganan wani ya fi na wani tasiri inda a al'adance limami da malami ana daraja su a cikin society duk abin da ya gagara a inda aka san darajar ilimi idan liman ya zo yi magana ko wani malami ya zo magana an haƙura kenan an bari kenan wannan al'adance da limani da malami suna da wata kima da shugabanni waɗanda suna iya ce a yi a suna iya ce a bari a bari kuma maganar su tana da tasiri da sai ka nemi wani limamin masallaci da ke da Allah ɗana ina ɗan shan wahala baya son sallah wajen sallah ina shan wahala da shi amma ina so zan turo maka shi a mai nasiha la'alla in liman ya zaune da shi so ɗaya so biyu so uku to ba mamaki daga nan kuma kai matsalar sallah an mushe kake to sai au bi ahadi talabati al-ilm ko ka nemi ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi to da Allah ina so ka rinka kasancewa tare da wannan ɗan nawa ina so a rinka mishi nasiha ya zama mutumin kirki ya zama mai sallah ya zamo mai biyayya ga iyaye ya zamo mai jin magana ya zama mai girmama iyaye ko manya kai ka san matsalar da take damunka ka hada shi da shi ka gani in ka hada shi da shi me zai dan ya liyaquma bi nushi al-ibn ya tsaya maka akan nasiha ga ɗanka idan idan lokacin kai na fi hadda kai ba ta haifar da abin da kake bukata ba to ka ƙara da wannan in kai hakan kar ka nuna wa ɗan ma kai ne ka je ka hada shi da liman ɗin a shi liman ɗin ya nuna kamar shi yake bukatan ganin ɗan sai liman ya ce yana son ganin ta amma ban san me yasa ba je ka same shi ko kuma wani abu ne ko ka mai wani laifi ne ma sai ka ce in ya je shi liman zai rika bujiro shi da abubuwa da abubuwa da abubuwa a bisa uslubi wanda yake na sanin ya san makaman aiki game da tarbiyya ba zai ce to babanka ya kawo karanka ba ba ya ce kana kaza kana kaza zai iya ce mishi a na fuskanci anyawa ne sallar nan kana yin ta akan lokuta ko kana yi makuwa to kaga bai da alaka da baban alhali kuma baban ne kawo karin shi kamar da cikin satin nan wata mahaifiya ta kawo mun ƙaran ɗin da ta ce ɗan yadda ta san shi da kirki da tausayi da taimako yanzu ba haka yake ba ta ga ya canja amma ta gani ina ne ya zan yi in zauna da shi ba tare da ya gane cewa ƙarin shi ta kawo ba kaga tana buƙatar yin gyaru da ba za a yi sati ba sai ya so mata kaza da shashiya ya kawo mata ya ce wannan ci kawai dan abun da na samu ne a wajen aiki in tana da bukatan kudi ba tare da ta tambaya ba sai tsaye zai dauka ya bata in tana da bukatan wani aiki da zai mata zai mata kai tsaye don mata ce yanzu gaba ɗaya ya canja amma ba ta san mai faru ba amma a mai nasiha kaga to in na zo ba zan ce to ta kawo kara ba fa sai maka yaya su suke tafiya na ga su tana aiki sosai kuma na tana samun kuɗi fiye da da amma waɗanne irin abubuwa kake na kyautata wa iyayenka don su ji daɗi don su yaba ka don ka ƙara samun ci gaba faɗa mun kaɗan daga cikin abubuwan da kake musu ina musu kaza ina musu kaza sun ci ka ƙara da kaza da kaza mana ka gani wata ɗaya ka ga canjin kuma da za ka samu bayan wata ɗin a za ki shi a ce ya ƙara yi kuma ya gani bayan wata na gaba mai zai samu to a kaga sai a solve wannan problem ɗin ba tare da iyayen yaron ya ji cewa an kai ƙanin shi ba su kuma tare da sun ga canji a tare da su to wannan yana daga cikin abin da magabata sukan yi irin wannan uslubin wata rana kamar yadda abu nu'ayn ya ambata a cikin alhiliya a ƙarƙashin tarjama ta sufiyan as-Sauri rahimahullahu ta'ala yace wata rana wata mata ta zo ta kawo ƙaran ɗanta zuwa ga sufiyan as-Sauri ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a ilimin hadisi da ta kawo ƙaran wa qala tace ya aba abdullah ya baban abdullahi ce na zo na kawo ƙara ne amma ga abin da nake so farko aji'uka bihi ta'ibuhu zan zo maka da ɗana ka mai wa'azi yana saba mun baya mun biyayya in nake yi baya yi amma abin da nake so zan kawo maka shi dan ka mishi wa'azi fa qala na'am ce masha Allah eh na yadda ji'i bihi ki zo min da shi fa ja'at bihi fawa'adahu ta kawo shi ya mishi wa'azi bima sha Allah da duk irin abin da Allah ya so ya gaya ma dan ya gaya mishi haƙoƙin iyayen shi a kan shi ya karanto mishi aya ya karanto mishi hadisai ya karanto mishi fa'idan da ɗa yake samu a yayin da ya zamo mai biyayya ga iyayen shi sannan ya karanto mishi irin bala'in da yaro yake fadawa in ya zamo mai saba wa iyayen shi abun ya ratsa yaron yaron ya ji abun ya kama shi irin abubuwan da da bai saba jin su ba da yanzu sai ji wasu abubuwa sun fito daga bakin wannan babban malamin fansar alfata da malin su kaje فعادت المرأة بعدما شاء الله فقالت bayan dan wani lokaci sai ta dawo da malam sai ta ce mishi jazakallahu khaira ya aba abdullah Allah ya saka maka alkhairi na ga shin tabbas mana wannan wa'azin da kai yayi tasiri wa zakarat ba'd ma tuhibbu min amri ibniha ta ambaci wasu sashin abubuwan da take so game da yaron nata da yake yi ce wallahi yanzu yana kaza yana kaza ina aike shi ba matsala kuma ina son abu kai da yake yi ta ambaci wasu abubuwa ثم جاءت بعد حين فقالت aka sake ɗaukan wani lokaci ta sake dawa take ya aba abdullah ya baban abdullah innabni ma yanamu layla dannan nawa ma ya daina baccin dare baya kwanciya da dare wa yasumun naha kuma koyaushe shi cikin azumi yake wala yaqul wala yashrab baya ma ci baya ma sha fa qala wayhaki mimma dhalik sirdake me za yake yin haka قالت يطلب الحديث kawai koyaushe cikin neman ilimin hadisi in ya karanta wani hadisi ya zo yana tayi yana tayi cikin dare har gari ya waye in ya karanta wani hadisi da da alaka da azumi yarin rinka azumi kenan in ya karanta wani hadisi dake da bayani akan falala kaza yarin rinka kenan baya ma bacci karka manta da saba mata yi baya ballantana ma a maganan harka ta ilimi ko wani abu ba ruwan shi da waɗannan to amma ya dawo tashi yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza bal ma yanzu ma ba ma maganan bacci mun layli karatu ko da shi abubuwa na addini ya za a gaban shi daga hada shi da sai da limami da malami yayi amfani ke wannan kuma yana daga cikin usulumin da shodewa mukan yi karancin abun nan ba cika kaiwa ba kika kai yaro gidan horo da wannan yaron baya ji barin kai shi gidan horo kuma ya je gidan horon sai ya haɗu da waɗanda suka fi su ilimiya a maimakon ya horo kuma sai ya doblin ɗin abin da da yake maka kaga sai ya zama ba a samu natija ba ke to akwai hanyoyi daban-daban da za ka rinka bi da sannu da sannu sai Allah ya taimaka maka damun kokarin kan ba shi yake sa a samu tarbiyyan ba a dole sai kuma da taimako daga wajen Allah madaukakin sarki to sai zamo ita ma wannan gabar barin ka yin amfani da ita lokuta lokuta in daga ɗanka yana in ma taurin kai to wani lokaci hada shi da limamin ungon in kuma ko wani malami da kai yadda da yanayin shi zai kike zan turowa na da Allah a rinka mishi nasiha ko a rinka dan koya mishi ko da aya ɗaya ko a rinka karanta mishi wani hadisin da za a rinka fassara mishi yana sanin abin da haƙƙin iyaye kunsa da izinin Allah za ka iya samun canji zuwa wannan lokaci game da yaron na, abinda da baya maka zai maka a in yi dawo so da yawa akwai yaran da sun dawo gidan horon ma to iyayen matsalar da suke samu ta fita kafin a kai su kaga sai zama kuma can sai ka ma biya wani lokaci ko inda sai ka biya akwai gidajen horon da na sani dai su ma ana biya inda da sani a zamfara in yaro ya shiga gidan horon to shi ba ranar da za ka fita ne a gidan sai ranar da ka haddace qur'ani tun kana rashin jin shi kuma na wani malami ne malam dalla dalla da ake yi kada gidan za a sama can a kafanka komai za a maka za ba maka wanka za a kula da kai abinci komai za a maka amma ga kunan a daki kowa da wurin shi kuma kowa da wurin kwanciyar shi za a zo da malamin ku da jirin rinka muku karatu kana kallon wani tun ya fara ya fara ya fara sai ya gama ya tafi ya barka Kana nan a cikin daji ta in lokaci lokaci ko juma'a a fitar da ku sallar juma'a shi ma da abubuwa abin guda a kai ku a dawo da ku to ba za ka fita a cikin gidan ba sai ka fita da haddin qur'ani in kuma ka ƙi za ka yi shekarun da ka ga dama ka yi in kuma kai da sauri ka fita to da izinin Allah duk mutum da ya samu haddin qur'ani za ka samu wajen tausasa shi kuma yana da sauki suka ce kaman ba da tarbiyya ne ga mutumin da bai damu da sallah ba ba ruwan shi da harkan addini to za ka sha wahalan can shi wajen tarbiyya kafin ya fara lizumtan abubuwan addini sai zama kana dora shi akan abubuwa amma wanda shi daman yana ibada to shi ai gyaggyara shi za ka yi daman ya san abubuwan da ya kamata to dora shi akan hanya za ka yi za ko a ƴaƴanka wanda ke da bai damu da addini ba za ka yafi baka wahala wanda ya damu da addini za ka yana da jin magana kuma yana dan biyayya irin tashi amma ba za a rasa shi da yin kurakuran shi ba wannan zai maka sauƙin ka dawo da shi kan hanya sama da wancan shi wanda yake ɗan jin magana za ka iya ko cikin dare ka tashe shi ka ce ku yi kiyamun layi kuɗan yi kaɗan kuɗan yi kaɗan sai ka bijiro mishi da matsalolin shi da yake da su sai ka ce to mu ɗaga hannu da ni da kai ni a zuwa Allah ya shirye mu da mu da kai ka ta san matsalolin da kake da su ni ma kuma na san matsalolin da kake bani mu taru mu a zuwa ɗaga hannu suka rinka lissafin matsalolin ya Allah wannan dinnawa bai damu da sallah ba baya ji ya Allah ka shirye da shi baya mana biyayya ni da mahaifiyar shi baya kaza ya daga hannu Allah ya mishi kaza Allah ya mishi kaza yana ce amin ka dan dauki wani lokaci kuna yi da shi insha Allah wannan abun da kake yi to zai ringa rage zai ringa ganin kullun dare baban mu akan kaza yake mana aiki ta mana addu'a fa kazan ne ya kamata mu rage shi ko kazan ne ya kamata mu bar shi ana nake gaga magance wannan matsalar cikin sauki da haka Allah ya ba mu ikon ya haka sannan abu na sha uku at wifi billahi azza wa jalla ka saba tsoratar da ƴaƴanka Allah madaukakin sarki duk abin da suke yi ku ji tsoron Allah wannan aikin da kuke hukuncin shi a wajen Allah shine kaza mai yin irin ɗabi'a kaza in yaje wajen Allah hukuncin shi kaza suka ce domin faman khafa Allah azza wa jalla duk wanda ya ji tsoron Allah wa azzamahu ya girmama Allah fa'ala ta'a za ka ga wani ne da'a da Allah babu matsala domin tsoron Allah ya ratsa shi zai rinka ganin kawai yanzu ba abin da ya dace kamar yama Allah biya wa taraka sayyi'at za ka ga ya fara ne kuncin mayafin ayyuka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce man khafa adlaja duk wanda yake jin tsoro to za ka ga yana sammako wajen ko tafiya ne to, to hanyar nan babu aminci don haka mu fita da wuri ko ma kai garin da wuri duk wanda ya ji tsoro to zai yi sammako wajen fitan shi wa adlaja duk kuma wanda ya sammako balagal manzila zai kai gida da wuri duk wanda ya san akwai aiki a gaban shi akwai kwanciyar kabari a gaban shi za a saka a cikin kabari za a kawo manya-manyan blok a dora maka yanci tara haka a jera a kanta za a kawo lata a zuba a kai a shafe a kawo ƙasa bushashiya a dora a kai a kawo a gyaggyara ‘yan uwanka masu ne za su ce ga wata kofa nan ba a gama toshe ta ba a tattoshe a tafi a barka a wurin san za a dawo maka da ranka a zaunar da kai a maka tambaye game da abubuwan da kai to wannan tsoron in ya ratsa cikin zuciya ka kai da kanta za ka gafa ka gyara akwai matsala ba kwanciyar kabarin nan baka san na kwana nawa za ka yi ba wata nawa za ka yi shekara nawa za ka yi kuma ana shiga kabarin na ka za ta dawo za ma ka ji waɗanda suka kawo kan yayin da za su tafi za ka ji takun takalmansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ka gane saukin takalmin wani makana cewa to wani ne wannan shi ya rage shi ne a baya to amma kan musu magana ba zai yi ba ka gaya musu halin da kake ciki su sun gama da sun binne ka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace laula alla tadafan ba dan kada ku binnewa ba la da'awtu Allah an yusmi'akum nahwan mimma asma'u da sai roƙi Allah ya ɗinji yadda ku irin abin da ake ji a cikin kabari amma in kuka ji za ku iya ƙin kai ƴan uwan sai an kai an binne an dawo kun ci gaba da harkokin ku shi ya san me tarar in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra in ya samu alkhairi ma da in sharri kuma shi ya tsaya wa kanshi Allah ya tsare mu haka wanda yake jin tsoron kabari yake jin tsoron aita tashin kiyama yake jin tsoron hisabi yake jin tsoron a ce yan aljanna ku aljanna a cikin sauyin ya zamo ba shi to ai ya kamata tun yanzu ne ya fara yin shirin yaya zai fuskanci wannan wurin da zai tafi din to in yayi haka kuwa zai dace shi sa annabi ya ce wa man adlaja balagha manzila duk wanda ya sammako din to zai kai gida da wuri ala ku saurara inna sil'ata Allahi ghaliya lalle kayan siyarwan Allah yana da tsada inna sil'ata Allahi ghaliya kayan siyarwan Allah yana da tsada siyan shi akwai kuɗi da yawa ala inna sil'ata Allahi aljanna kayan siyarwan Allah aljanna inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم كان كاين سيرون الله الجنة أظن ذاك في الجنة da shi akwai kudinka akwai kuma lafiyarka ma'ana jikinka kenan ka je ka yi yaƙi ka kashe a kashe ka ka ɗauki kuɗinka mai yawa ka bayar don aikin masallaci ka ɗauki kuɗinka mai yawa ka bayar dan taimakon addini duk wannan siyan aljanna ne aljanna Allah tana da tsada ƙoƙarin da za ka yi wajen neman ɗin shi zai sa a baka amma ba don kuɗinka ya kai ba ba don kuɗin da kake da shi ya kai ka siya ba a'a wani ƙoƙari kai wajen ka bayar sai Allah ya ga kai kokari ki na siyar maka ya sa an baka gidan aljanna din da ka aljanna ga lalaba a samu aljanna duk hanyoyin da zaka ji an samu aljanna to zaka ga akwai wani kokari da mutum yayi sakamakon kokarin sai Allah madaukakin sarki sai duba sai ba ka da haka Allah madaukakin sarki ka ba mu gidan aljanna wasailu taqwir billahi kathira hanyoyin ka tsoratar da yaro da Allah suna da yawa minha zikirul maut wa ziyaratul qubur daga ciki ka rinka tunatar da ƴaƴanka mutuwa da kuma ziyarar makabarta haka kawai ka ɗebi yaran ka ce yau makabarta za mu je mu ziyara to wannan kabarin alhaji wani kenan ya mutu tun lokaci kaza kuma kun ga irin gidajen da ya bari da motocin da ya bari amma yau gashi a nan babu ko fulo a ciki ba sa mai komai a ciki ba babu fulo babu katifa kuma a gidan shi la'alla dakura ma da yawa ne akwai ac akwai abubuwa amma kun ganin babu komai ba abin da zai samu a cikin nan sai abin da ya aikata wannan kuma kabarin wani ne wani na ma'ai abokin ku ne ga kabarin shi nan shi ma kun gani ga shi yana nan ba dan ya zo ya zo nan ba zai dan lokacin da Allah ya ɗiba mishi ya kare kuma in lokacin koyi nan za a kawo ku ma gaba ɗaya mu nan za a kawo in muka zo nan babu aiki mai kyau akwai matsala sai ka zazzaga da su ka zazzaga da su duka nuna musu ka karantar da su na dukkan shiga makabarta ka karantar da su biyan da ya kamata in ka shiga makabartan ka musu nasiha ka nuna musu kuma ma duka waɗanda suke kwance a nan ba abin da suke bukata sai addu'o'i ka zo mu taru mu musu addu'a shi ma yana sa zuciyar yaro ta ɗan sassauko ta yi ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce aksiru min zikri hazimil ladha ku yawaita ambaton abin da ke yanke jin daɗi manzo Allah yana nufin ita ce mutuwa haka ya kamata da iyaye su rinka tunatar da ƴaƴansu game da abin da ke da alaka da mutuwa hakan zai zamo ko da yaushe suna tunanin sun wafi suna iya mutuwa ko da yaushe suna iya tunanin cewa lalle wani abu na iya faruwa da su kuma ake sun mutu sannan kuma ka karantar da su falala da abubuwan da suke da alaƙa da yin sallah ga mamata da raka mamasha zuwa makabarta a tafi tare da kai shi ma wannan akwai falala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai shahida aljanazata duk wanda ya halarci janaza hatta yusalla alaiha har aka yi wannan janaza ta musulmi sallah manzala ce falahu qiratun yana da qirati daya waman shahida shahidaha hatta tudfan falahu qiratani wanda ya halarci jana'izan aka binne ta aka yi sallah da shi aka raka ta makabarta aka binne ta to zai samu qirati guda biyu qila aka ce ya rasulullah wa mal qiratani me ake nufi da qirati guda biyu din nan manzala ce mislu aljabalaini al'azimaini misalin manya-manyan duwatsu guda biyu ake misalta su da kowane kiraɗi guda ɗaya ya kai girman dutsen uhudu mislu aljabalaini al'azimaini wani katin dutse da ka sani to kwatankwacin irinsu guda biyu za a ba mutumin da ya halarci janaza ta musulmi aka yi sallah aka binne tare da shi abin da zai samu la'alla ko kasuwa ya je a ranar ba zai samu abin da ya kai girman dutsen nan guda biyu manya manya ba zaka in ka san falalan wannan sai ka ce wani ya rasu anguwanku kuma yanzu a mai sallah lokaci kaza in ka tuno wannan hadisin ai za ka fa'in ka samu ko da kira ɗaya ne a rana ko kasuwar ka je ka dawo baka samu komai ba sai ka ce alhamdulillah yau ai an yi sallar janaza da ni ina sa ran zan samu tsira su dai ba matsala kasuwa wannan da na samu alhamdulillah yayi kaga wannan ba a rena la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a duk abin da aka ce musulunci yana son shi za a samu lada akan shi kar ka rena shi ba mamaki wannan sallar da kai ta zamo ita ce mafi girman aikinka na ƙarshe na alkhairi ana zuwa lada za ka zo ma da ƙaton dutse girman wannan dutsen guda daya ya ce a shi a kelinka sa ga shi kadai ma shi ya ba da wani kilo mai nauyin da zai iya sa ka wuce daga auna irin wannan su za sa mutum ko da yaushe rinka kirdadan ya samu wani katon lada da zai amfani da shi Ko mutum ya rinka karantar da 'ya'yan shi irin wannan fahaza ajrun azim wannan lada ne mai girma sannan daga cikin hanyar at-tahwifu billah akwai ziyaratu al-mustashfayat ziyaran asibitoci Aka shi ma wannan mu cika yi ba kwashi yaranka a mota ko ka kwashe su a keke na fit ce za ku je ziyaran marasa lafiya daga wannan ward din zuwa wannan ward to wannan ward din na masu karaya ne wannan kuma na marasa lafiya ne masu hatsari ne wannan kaza ne ku zaga wannan ku zaga wannan inda ɗan wani abu na kyauta da za ka bayar sai ka tafi da shi la'alla ɗan wani abinci la'alla ɗan wani abu gurgudan abin da za ka iya ba tallafa ma ba in ka je kuka ziyarci wannan ita wannan kun ga shi ma bai da lafiya ne kun ga alaman ya kare ne a kafa alaman yana jin jiki wannan ku zo mu mishi addu'a me yake karanta an je ziyarar mara lafiya shine akan ce as'alullah al'azima رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أترى مش كمان صوبكي تأتي لا بأس طهور إن أنا زوع مش الدعاء ما أتي اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لكن يعني da yayin duk ta قال لك وانا addu'a in ka tsallaka wani gadan ma kuma sun tsallaka wani gurgurdan kuma ka dawo gida kana ka zauna da suka ce to me kuka karu da shi a zuwa wajen marasa lafiya nan da muka yi wallahi wannan da muka gan shi nan akwai alaman yana jin jiki ba ba akwai alaman yana shan wahala an na ji tausayin shi kaga anan sai tausayi a a shiga cikin zukatansu za ka gane ya tasirantu da wannan zuwan da kuka yi shi ma wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tarbiyyantar da yaro ta hanyar tsoratar da shi Allah maɗaukacin sarki daga nan suka ce hanya ta gaba sai ka fara kwaɗaitar da shi akan annawafin in na filfili kaga alamun farillan shi tana tsayuwa to sai kuma ka rinka zaunar da su kana kwaɗaitar da su gaba da annawafin wata ƙarrubu ila da abubuwan da za su rinka kusantan Allah irin sadaka in Allah ta tana da naira goma to yi ƙoƙarin ka ga ta ba da sadakan biyar a ciki ka ajiye wannan a lahira wannan kuma ka yi amfani da shi a duniya tun suna yin ƙanana hatta sadaka akan sabarwa da yaro tun yana ƙarami in za ka yi sadakan naira ashirin in kana da yaronka kai ka ba da goma shi ya ba da goma lokacin da zai ba da nashi su to ka sa a ranka ka yi tawassuli da wannan sadakan Allah ya shirye da kai Allah ya buɗa maka ka wajen karatu zai bayan cikin ba sadaka a mana addu'a Allah ya buɗa mana kwakwalwar mu wanda za ka ba sadaka mata ka ce ba ga sadaka muna buƙatar addu'a dan yaro dan karami ya saba da irin wannan addu'ar da shi wannan wanda aka ba shi rakan zai mishi la'alla tasirinta a wajen yaron ba karama ba ce to sai ka sabar da shi abinci ne aka yi da yawa fito kaɗan zuba kaɗan a kai gidan suwa ne ko a kai wa wanci akwai wata tsohuwa da na sunta a ta kaza a kai mata suka ba yaron kai zuwan da zai ya kai abincin tsohuwar za ta ce Allah ya maka albarka babu mamaki albarkar da za ta ambata ɗin nan ta yaran har ƙarshen rayuwar shi to duka irin wannan wasa'il ne da iyaye kamar su sun da amfani da su wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu karantar da shi farin ɗaya dinga yin mutuli ya dinga yin salatu duha kafin wani lokaci ya tafi makaranta ko kuma ya kwanta a kan tsarki zai yi bacci ka ce ta yi alola kafin ka kwanta sai ka yi alola sai ka kwanta in ka tashi da safe za ka ji jikinka akwai nishaɗi a jiki wata rana sai ka sai kare alolan An yi yin alolan sai ka ce jiya da baka alola baya ya kaji sai ya ji kasala ya ji kasa sai wata rana sai ka ce to karin ɗayan alola in ya saba jiran da bai kwanta da alolan ba zai ji ba jin daɗi sannan ka rinka sabon koya mishi azumin nafil fili kaga wannan shi yana da wuya in bai ga kai kana yi ba ba da ma ka ci shi ya duniya sai in kai ma kana da kokarin yi duk uban da yake kokari baban da ke kokarin azumi yayi sahur da daddare lokacin magarba ya zo ya buɗe baki cikin ƴaƴan ne ta ji wata rana wani ya ce baban ni ma ka ta da ni zan yi azumi ba kai ne kake kai ba ganin ka da yake kana yi wallahi za ka ji ya ce ni ma babu gobe zan yi azumi ce a bari na ɗan tausayin ka tunda tana zuwa makanta za ka yi ka ɗan ƙara in ka ga yana cikin nishaɗi ka ce ka samu mai abun sahur in buɗe ba sai zo ku yi tare da shi gobe ma cikin su wani zai ci shi ma bi cikin sauƙi sai yaron su koyi ibada to bayan haka akwai irin su azumin kitchen min shawwal an gama yayi kokari an gama ramadana da shi to kara da kitchen shawwal in kai wannan za a ba ta ladan ta shekara sana azumi man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka ad-dahr duk wanda ya azumin watan ramadana sai ya bude da guda shida a cikin watan shawwal to zai zamo kamar ya shekar cin yana azumi ne ta ba sai ka faɗaitar da shi wannan falalan azumin arafa azumin ashura azumin kwana uku a kowane wata in ya kama ayyamul bir kwanakin haske duka kana karanta da shi waɗannan ya saba da izinin Allah waɗannan hanyoyin da suke tausasa zukatan yara kenan yaro ya zamo mai tausayi yaro ya zamo mai sanin ya kamata yaro ya zamo mai sanin haƙoƙin iyaye shi yaron da bai san waɗannan abubuwan ba ko da ya samu tarbiyya tarbiyyar shi zaka samu tana da naƙasu a ciki domin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke gyara zukata ko babba ma ballantana kuma ɗan ƙaramin yaro wa tilawatul qur'an da sabantar da shi karanta alqur'ani alal aqalli duk san bokon ka duk yadda kake damuwa da boko idan asuba kai suka yi sallan asuba tattara su sai azkaru saba zikirin asuba in sun gama zikirin asuba din nan yi ƙoƙarin ka ga ko da kai ko da wani malami ko da mamansu su karanta wani abu a cikin alkur'ani kafin su tafi makarantar boko yana daga cikin abin da da yawa shi ma iya wasu iya ba su damu da shi ba yaro yana yin sallan asuba wanka yana gama wanka abinci yana gama abinci shikenan in mai sallan ne ma wanda ba mai sallan ba ne ma ke wanke ido ko ya shiga yi wanka daga nan kawai shikenan an gama ke sai maganin school a tafi school za ku yi lati ana jiran ku bai yi sallan asuba ba kowa mamaki bai yi azka na sallan asuba ba bai karanta wani abu a cikin alkur'ani ba amma na maganin boko waɗannan kuma su ne za su tallafa mishi hatta a karatun bokon da miƙewar rayuwar shi nawa ne suka yi bokon ba shi more boko la'alla kai lokacin da bukun ma zai fara amfana shi kai kana cikin kabari kuma bai samu tarbiyyar da zai rinka tuna ta ya ce lalle babana ya yi ƙoƙari a kaina wajen addini ba bari kina da shi in mishi addu'a bai ma san wannan ba to da yawa daga cikin iyayen da sun wahala ne akan ƴaƴansu lokacin da cin muri ƴaƴan ta zo su kuma suna cikin kabari kuma ƴaƴan ba su san addini ba ballantana ya ce a'a tunda yanzu na samu duniya bari gina wannan masallacin wakafi ga babana barin yi kaza a wani masallaci amma ladan zuwa gaba shi duk bai san wannan ba tunda ba akan wannan turba ya tashi ba to kar ka manta duk yanda kake son karatu in dan ka ya tashi da asuba alal aqalli ka daje ka ga yayin sallan asuba cikin jam'i in yi sallan asuba azka qul huwallahu uku qul a'udhu birabbil falaq uku qul a'udhu nas ayatul kursiyyu ya karanta asbahna wa asbaha al-mulku lillah irin su bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un samu wasu ma in takaitattu sai ka bashi ya karanta su in ya gama wace sura kuke karanta mun ƙara musu yau da gobe yau da gobe kana rena da aya ɗaya da aya ɗaya sai ga kafin ya gama je istiri yaron ya gama ya haddace qur'ani ko ya sauke qur'ani wannan ɗan lokacin da kake renawa yau da gobe yau da gobe alal akalli in kun yi so biyar a sati ya samu aya biyar a sati sati na biyu ya sake samun aya biyar aya goma ana nan ana nan shekara ɗaya sai daga ya tara abu da yawa wanda kake rina sai daga ya tawo amma iyaye duk zaka ga wani lokaci ba su damu da irin waɗannan abubuwan ba Allah madaukakin sarki ya datar da mutu alal aqalli suka ce ka sa dan naka ya zamo yana karanta alkur'ani wa ma kallu an yaki makulla shahri mafi karanci ka tashi in ya iya karanta da kanshi duk wata kar ya kare ba tare da kaga ya sauka ba izu no kenan izu biyu kullum kenan duk yanda ya shagaltu da bokonshi shi to ka tashi tun yana dan karamin ka ce yau kafin ka karanta kaza ko physics din nan karanta ka taba sai in ka gama karanta wannan izo biyu ka gama izo biyu nan ka gama wajibin ka a wajena a je shi dauko mas in ka dauko physics in ka dauko duk abin da za ka karanta amma wannan shine wajibin ka in ka ga dama kana iya ware shi littafi in ya karanta izo biyu ya zo ya ja alama a wurin sai ya ajiye makarantar ruwa ka duba tunda ka gina shi akan abun to in bai yin ba ba zai zo ya ha'inci ya rubuta ba kuma kar ka sa wani muraqaba a'a tsakaninka da Allah ne in ka yi ka rubuta in ba ka yi ba kuma ka ja min dalilin ne ka ba kai ba sai zo rubuta kwana goma sha biyar izu talatin kenan in ya gama to to alhamdulillah ka soke kenan sai ina so ka huta ɗan kwana biyu kwana kwanaki biyun gaba kuma sai ka ɗora haka haka ana tafiya in ya saba da wannan za ka samu hutu cikin rayuwarka kuma ko yau kuma duniya za ka yi tunanin ka bar yaronka yana kan kyakkyawar turba kuma wallahi babu jin daɗin da iyaye za su samu fiye da 'ya'yansu suna raye kuma suna raye kamar lokacin da ka mutu kabar ɗanka nagari kai kana cikin kabari babu inda uba ya fi buƙatar ɗan shi ya amfanar da shi sai lokacin da shi ɗan yake duniya shi uban yana kabari manzo Allah ce ranar kiyama za a kawo wani tarin lada a ba wasu iyaye su ya Allah mu ba mu san daga ina muka samu wannan ladan ba ba namu ba ne. sai a ce mishi a'a naka ne wala waladika laka ai wannan neman gafarar da ɗanka ya maka ne a duniya kana kwanciya cikin kabari ne muka tara maka naka karba naka ne ya ishe ka ma wuce ka tafi gidan aljanna idan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salatin idan dan adam ya mutu dukkan wani aikin samun ladan shi ya ki sai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na farko sadaqatul jariya sadaqa mai gudana wanda ya sa kafin ɗin a cikin masallacin in ya bar duniya har yanzu ana rubuta mai lada ba zai daina samun lada ba sai ranar da aka ce a kira kafin ɗin an daina amfani da shi. amma duk wanda ya zauna ya zo yi sujjada ga Allah wallahi sai ya samu commission a wanda ya zo ya kawo wani abu buta ana alola da shi a masallaci ya zo ya gyara masallaci ana jin daɗin ibada a ciki ya gina masallaci ya gina makaranta ba ranar da zai daina samun lada sai ranar da aka daina amfani da wannan yana cikin kabari fa il ya kawo guga ana jan ruwa ya kawo randa ya ajiye a masallaci duk abin da ake bukata wanda al'umma za su amfana da shi a harkan addinin su wallahi zai samu lada kuma zai yi burin dama ya yi su da yawa fiye da wanda ya bayar din nan aw ilmun yuntafa bihi ko ya karanta da wani ilmi da ake amfana da shi ya koya wasu sana'a suna cin halaliyar su da shi ya mutu amma duk lokacin da suka ci halaliya suka ce da iyalin su suka yi sadaka sai a ce sakamakon wani ne kuka yi wannan aiki shi ma a bashi wani ba haka ilimin addini shi ma wanda ya karanta shi ma haka ne ya mutu amma ana ta rubuta mishi lada sakamakon ya karanta da al'umma suna ta ayyukan sosai da ilimin su sai manzo Allah ya waladu salihun yad'u lahu ko ka mutu ka bar da nagari da zai rinka maka addu'a suka ce mafhumul mukhalafa idan an da ka bari a duniya ba da nagari bane ba zai ma suna da kai ba ballantana maka addu'a ballantana kana kwancen ka samu wani abu akwai ƴaƴan da iyayensu sun dade da mutuwa amma ba abin da suke sata wa iyayen da shi sai ja musu zaki da tsinuwa baba ya mutu da dadewa amma dan shi ta ce ka amma wani nan Allah ya tsine wa mahaifin shi yana kwanci a kabari ba kaga dan na aibe san darajar iyayen shi ba babanka ya rasu duk abin da za a yi wanda za a muzanta babanka yana cikin kabari ka kiyaye in dai ba za ka yi abun da zai samu lada ba to kar ka yi abun da kuma za a cutar da shi yana kwanta a cikin kabarin shi ana so ka yi abun da zai samu lada ne kaki to kuma kar ka cutar da shi da haka kenan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ikon ce waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci sai na na Allahu akbar an ga ana karatu nan wani dan yaro na ga ya zo nan ya ba da naira hamsin yake a mishi addu'a Allah ya shirye shi kuma Allah ya ji kan mahaifin shi daga tasirin abin kenan ko daman ɗan ƙananan ƙananan abun yana ratsa cikin zuciya su dai wa haka za ka samu ɗan ƙananan yara ko a makaranta in kai wa'azin tausayi kudin break din da aka bayar yana iya bayarwa a lokacin dai wa'azin ya ratsa shi kai wa'azi ne mai ratsa da su wala daga ɗan yara naira biyar damar na buraki na ne gaske a shi sai a tattara ɗan wani abu sai kaga anan za ka gane alamun abun yana tasiri a cikin zukatan yaran muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya shirye da shi ya shirye da mu gabaki ɗaya ya shirye da ƴaƴan mu gabaki ɗaya na na na na'am to alhamdulillah alhamdulillah akwai wani bawan Allah shi ma da aka ci mana tare da shi yana fama da rashin lafiya kuma abin ya yi tsanani amma yanzu an je an duba an ce abin alhamdulillah da sauki don haka yana buƙatar mu da mu taya shi da addu'a to muna roƙon Allah madaukakin sarki ba shi lafiya nas'alullah al'azima rabbal arsh al'azim to alhamdulillah abin da maganar da aka yi wani ya fara ba da kuɗin ruwa na wankin kafir shi wanda ba da lafiya nan nasalu Allah al Allah sarki ya bashi lafiya da sauran dukkan marasa lafiyar abu na ƙarshe zikirul a rinka tunatar da su aljanna da abin da ke cikin aljanna sannan a rinka tunatar da ƴaƴa wuta da abin da ke cikin wuta sannan حقه على قراءة الكتب التي فيها qasasu tawwabin kana an karantar da su littattafai waɗanda suke da tarihin masu yawan tuba magabata da suka yawan tuba akan abubuwa da suke da alaƙa da ambaton mutuwa da abubuwan lahira wannan malamin yana kwaɗaitar da kai da tare da kokarin da yanka at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umurul ashira na al-imam al ma'ana tunatarwa game da halayen mamata da kuma al'amuran da suke da alaƙa da lahira da kuma jin kafufuka waɗanda suke sanyi zukata suke ta zuciya wa'azin mutuwa wa'azin wuta wa'azin aljanna duka ƴaƴan ka rinka ganin kana kusantar da su suna ji a ƙarshe shine damuwa da ƴaƴanka lokacin hutu na makaranta ya ya kamata ka sarrafa su ita ma wannan ita ce gabar da ta rage mana a wannan nutsoɗin da muke tare da su sai gaba ta ƙarshe wanda in mun zuwa bi talhisin da za mu sumarajin abin gaba ɗaya wasiya amma lil ga gamammiyar wasiya da malamin ya kulle littafin ga iyaye guda biyu ya ya kamata su mu'amalanci 'ya'yansu a dunkule sannan menene ya kamata su yi don su kan su daɗin 'ya'yan wanda da su ne in Allah ya kai mu zai rufe mana da izinin Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu ya ba Allah nan da yake ba da ɗan abun nan Allah maɗaukakin sarki ya sa yau ma ya kawo muna mishi addu'a Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya tsara albarka a cikin dukiya ya sanya mishi albarka a cikin zuriyar shi da tamu gabaki ɗaya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara shirya da mu da ya'yan nan da baki ɗaya ya ƙara ɗora mu akan turba ta addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga dukkan abin da zai ɓata mana tarbiyyar mu ta addinin musulunci Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya fitintunu da muke cikin su da waɗanda ba mu san da su ba muna roƙon Allah ya tsare mu Allah kuma ya kare mu Allah kuma ya kawo mana ƙarshen su watan ramadana da muke fuskanta muna roƙon Allah ya nuna mana shi Allah kuma ya kai mu lafiya Allah kuma tafin sarki ya ba mu damar eh, moran da cin amfanin watan Allah madaukakin sarki ya karba mana ya sanya mu daga cikin bayin shi nagari ya sanya mu daga cikin bayin shi waɗanda za su riki wannan wata mai albarka Allah mu da kuɗi da gafarta wa dukkanin mamatan mu da suka riga mu gidan lafiya waɗanda ba su da lafiya da waɗanda aka ambata da waɗanda ba mu sani ba a duk inda suke muna roƙon Allah mu da kuɗi sarki ya sa su da samun lafiya masu lafiya kuma muna roƙon Allah Allah ya ƙara lafiya tare da imani sai mai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله كله اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين